nous sommes dans deux formules. Hanyoyi biyu ne akwai abin da ake kira yarjejeniyar aiki mai zaman kanta da kuma yarjejeniyar aiki ta hukuma. To yanzu abin da ya shafi ofishin magajin gari ina ganin yarjejeniyar aiki ce wanda ya haɗa waɗannan ma'aikata a ofishin magajin gari birnin Yamai. Kenan yarjejeniyar aiki ce da ke da alaƙa da kundin aiki da kuma kundin yarjejeniyar aiki ta ma'aikata. Abin da ya shafi kundin aiki akwai yarjejeniyar aiki da suka shimfiɗu ruwa biyu su ne yarjejeniyar aiki ta ƙayyade ƙa'idaddan lokaci da kuma yarjejeniyar aiki wadda ba ƙa'idaddan lokaci ga waɗanda suke aiki a ƙarƙashin yarjejeniyar aiki na ƙayyadaddan lokaci to su idan aka kawo ƙarshen wa'adin yarjejeniyar aikin ana iya dakatar da ayyukansu sannan zai kasance ba maganar yajin aiki ko kuma biyan su wani haƙƙi domin an dakatar da su sai dai idan lokacin ƙarshen yarjejeniyar aikin su bai zo ba idan abin ya zo haka kwatsam anan ana iya biyan ma'aikatan haƙƙi. haƙƙinsu. To sai kuma abin da ya shafi ya ne aiki wadda ba ta da ƙa'idaddan lokaci. A nan sai an bi waɗansu hanyoyi wajen tsige ma'aikata, saboda waɗansu dalilai a nan sai an bi hanyoyin fahimtar da ma'aikata wanda jami'in da ke kula da tafiyar da ayyuka zai shiga tsakani wajen shaidawa ma'aikata kwanaki goma sha biyar kafin dakatar da ayyukansu inda za su gudanar da wani taro tattaunawa da ya shafi wakilan ma'aikata domin ceto durƙushewar waɗansu wasu wurare. Sannan kuma akwai wani haƙƙi na tsige mutum aiki da ya dace a biya, musamman na matsayin albashin wata ɗaya da ake biyan ma'aikatan. Haka kundin aiki ya ce, sai dai idan ma'aikatan sun ƙi yarda a nan sai an biya su waɗansu maƙudan kuɗaɗe domin kawo ƙarshen magana.